هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة كم دبني ألم ترى بابن كوني آياتي 20 ألم ترى وكل ضلالة في النار ثم أما بعد yan uwa musulmi na kusa da na nesa allah ya ara mana rayuwa a lokacin da ya ansha yan uwanmu allah ta'ala ya gafata masu mu kuma ya kawo mu ramadan domin falalarsa da rahamarsa kuma ya ba mu ikon halartar wannan majalisi na tafsir waɗanda aka anshi rayuwarsu iyayenmu aminanmu da abokan arzikinmu Allah ta'ala ka haɗa su da rahamarka mu kuma Allah ka sa mu tafi yau ɗin mu kyau har mu gamu da mahalicinmu mun dawo muna karatu cikin tsoron fatir mun zo aya ta bakwai. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء أننزى متاشي إن شاء الله سبحانه وتعالى muna roƙon Allah ya mana jagoranci ya daidaita harshen mu akan muwafaqa da abinda Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya koyar da mu malam ya ga wajen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 فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والقرى الدواب والأنعام مختلفا ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور الله أكبر waɗannan ayoyi da garaji suna kiran mu zuwa ga tunani da itibari game da ajaib da kudura na Allah jalla jalali alam tara istifani ne ta kariri wato ana tabbatar maka da abin da ake tambayarsa ka ga cewa annallaha bi qudratihi wa izzatihi wa jalalatihi أنزل من السماء ماء يا سوكد روا دغ السمانية shine abin da ake cewa al-matar waye saukar da shi Allah subhanahu wa ta'ala sa Allah ya tambaya afara aikumul ma allazi tashrabun A أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون شروان da muke sha muke amfani da shi waye jiragizai ya saukar da shi ku ne ko Allah Allah Allah subhanahu wa ta'ala idan Allah shi ke saukar da ruwa da ƙudurarsa da iradarsa wadda rayuwar kowa da komi yana ƙarƙashin wannan ruwa to a gaya maka hankalinka ya dawo jikinka ka natsu ka yi tunanin ƙudurar wanda ya yi wannan aiki ba nan take ba ta'ala ya ce da bihi samarat wannan ruwa da muka saukar cikin iko irin na ubangiji ya ce sai muka fitar da nau'o'in 'ya'yan itace da wannan ruwa da muka sauka ke sa malaman tafsir suke cewa alba'u lissabadiyya ay bisababi inzalina hadha al-matar ahrajna ثمرات ثمرات مختلفا ألوانها mai launi kala-kala idan ka dubi ɗan ice za ta ga wani fari za ta ga wani kore za ta ga wani ja za ta ga wani baki za ta ga wani mai dalla-dalla za ka ga wani shi ba fari ba shi ba baki ba me yake nuna maka isar ikon Allah yadda launin nan nasu ya bambanta haka kuma ɗanɗanansu yake da bambanci in ka tattara 'ya'yan itatuwa zaƙaƙa masu zaƙi kowanne zai ba ka zaƙi mabambanci da ɗauyansa idan ka ɗauki masu bauri kowanne da nau'in baurinsa in ka ɗauki masu ɗaci kowanne da nau'in ɗacinsa don Allah ta'ala ya nuna maka isarsa wannan ruwa da Allah yake saukarwa ba ka da hikima a ciki ba ka da wayau a ciki ba ka da hannu a ciki kuma ba ruwan ke fidda 'ya'yan itatuwan ba a'a ka sani duk da matin lahi shi yasa ya ce fa a da wannan ruwan da muka saukar muka fi da tsirrai da shuke-shuke ashe alfa'il wallah والمطر سبب من الأسباب wannan sai ya daɗa sanya ka alaƙarka da ubangiji cewa komin ƙarfinka komin dukiyarka komin mulkinka komin lafiyanka tsininka da dabaranka wayanka da kazan kazanka bai samar maka da abin da kake so sai Allah ya so duk matakin da za ka ɗauka sababi ne mataki ne amma mai yi shi ne Allah jalla jalaluhu kuma ba mai yi sai Allah ya sa ce fa a harajina bihi kaga ashe ba ruwan ya fitar ba mu in ji Allah da lafazi na buwaya muka fitar da sama'atin muktalifan alwanuha wa minar dubara sannan idan ka dubi duwatsu mabambanta a halittarsu judatun za ka ga duwatsu da hanya irin irin irin irin kuma ba wasu mutane ke bi ba ne Allah ya nuna maka cikin ikon ka hau dutse sai ka ga kamar wata 'yar hanya ta tsatsa ta nan ta lankwasa ta nan ta jiyo ta nan a duwatsun nan biyu sai ka ga farin dutse fari kwal wa humrun kaga wani jawur dutse ne wani jajajaja fari-fari mai launi kala-kala ta'ala ya ce muhtalifun alwaluha duka in ka duba za ka ga kallarsu daban-daban wa garabi busudin wani dutsen kuma bakin kirin wul bakin ma baki wul da minan nasu tashi daga kan duwatsu dawo kan ɗan adam amu mutane wani fari farin ma wani fari fat wani baki bakin ma baki wul wani ja ja ma jau wani farfari wani wankan talwada wani jajajaja wani baki-baki haka duk za ka mu daban-daban wadda wa in ka je duniyan dabbobi haka za ka ga wata dabban fara fandu wata dabban batsa sidif wata dabban jajazur wata kuma jan bai kiza ba farin bai kiza ba bakin bai kiza ba sannan wata dabbar sai a yi ta kala-kala dalla-dalla ko a haka baƙi da fari a jikinta ko a haka ja da fari a jikinta ko mai ruwan ƙasa da wata kalar gaban a jikinta duka wannan ya nuna maka hikima ilahiya wal an'am haka dabbobinmu na gida addawab kowace irin dabba na gida da na daji wanda bakin su ake ba an'am raƙuma shanu awaki tumaki kuma haka za ka gansu kala-kala wani abin sha'awa idan ka ga wani ragon a najeriya ka ɗauko na sa'udiyya ka ɗauko na amerika ko wata ƙasa mai kama da ita sai ka ga suna da bambanci kuma da raguna duk in ka ɗauke fari baƙi ja mai kala-kala wani ragon ya fi wani son girma na rika ganin wasu raguna ana nunawa a social media za ka ga ƙaton mutum dogo ya tsaya sai haka ya dubi ragu kila kuna gani kuma ashe wannan yana nuna maka canje-canjen halitta da nau'i na halitta kai ɗan adam kun tarayya da dabba kun yi tarayya da dutse kun yi tarayya da abubuwa mabambanta a 'ya'yan itatuwa da muke ci ashe ba wani abu bane wadda zai sa taga kashiwa ne waccan taga tashi waccan aya ce Allah yake sa mana da fari da baki da ja da menene duk tsaye ne a wajen Allah inda ake samun bambanci bitakwa wal amal salih ta hanyar tsoron Allah da ayyuka na gari inna akramakum inda Allahi atqakum in ba da wannan ba ba wani wanda zai nuna ma wani bambanci dukanmu bashar ne dukanmu ‘ya'yan adamu ne don haka canje-canjen da ka gani wannan dogo wancan gajere wancan kututtuɗi wancan ɗan tsololo wancan faritar wancan baƙi wul wancan ja wancan wankan talwada gashi gashi gashi gashi domin a ɗauke ka zuwa tunanin wanda ya yi wannan sana'a ya isa a bauta masa jalla jalalu ba don wani ya alfahari ma wani ba ba don wani ya takama da wani ba ƙa'ida wadda take tabbatacciya inna allaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum Allah baya duban sifar halittanka bai duban kalarka bai duban gangan jikinka da ƙiba ko ba ƙiba Allah yana duban zukatanmu ne da ayyukanmu zuciya wa yake ihlasi da imani gaɓuɓɓa wa yake aiki na gari ayyukan a hassanin amala subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da cewa إنما يخشى min من al ulama ta ba mai nazari ga ayoyin Allah ya fahimci hikimar Allah ya sunkuya ya dunkusa ya yi kushu'i da kudu'i ga Allah sai malamai wa yake gane dalilai na kudurar Allah da azumansa wajen saukar da ruwa fitar da 'ya'yan itatuwa mabambanta samar da duwatsu mabambanta mutane mabambanta dabbobi mabambanta wanda muke kiwon su gida mabambanta wace gane hikiman da ke ciki sai mai ilimi sai mai ilimi da haka Allah ya ce innama kalmar innama a larabci dukanmu mun san adatu hasrin wato tana takaice mai ajin banda shi ba wani to inna ma ya hashe Allah kenan ba mai tsoron Allah ya ga girman Allah ya san matsayin Allah cikin bayin Allah sai malamai magada annabawa a wani matsayi take a wani matsayi kake halanta anta min ulama al billahi subhanahu wa ta'ala al mumtasilina bima yajibu alaihim am anta min al shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya inganta a hadisi ana cewa shi ne kana sallallahu alaihi wasallam a cikin na rabbi wa akhshahum lillah domin ba malamin da ya kai shi ba mai matsayin da ya kusa da shi don haka shi ne ya fi kowa takawa shi ya fi kowa tsoron Allah sai kuma wanda ya biyo baya ashe kenan in an ce malamai ko malami ba wanda yake ilimi yana neman girma ba ne ba wanda yake ilimi yana neman bunƙasa ba ne ba wanda yake ilimi yana neman shuhura ba ne ba wanda yake ilimi yake mai da iliminsa hanyar tara dukiya ba ce la ana maganin malamai to allazina ya shauna rabbarun إنما يخشى الله من عباده العلماء akwai wani zance cikin magabata mai ban sha'awa yana cewa malamai kashi uku ne al'ulama'u salasatu alimun billahi alimun bi amrullah a zafuwa wahiduhum sannan عالم بالله ليس بعالم بأمر الله هذا هو ثانيهم نأكو عالم بأمر الله ليس بعالم بالله نفرقه malami ne wanda ya san Allah ya san umarnin Allah na biyu malamin da ya san Allah amma bai san umarnin Allah ba na uku malamin da ya san umarnin Allah bai san Allah ba ta hikima ta magabata suka yi fashin baki cewa fal'alimu billahi wa bi amrullah malamin da ya san Allah kuma ya san umarnin Allah allazi yakhsha Allah wa ya'lam hudud Allah wa Shi ne wanda yake tsoron Allah yake bautan Allah bisa haƙiƙanin yadda ya cancanta a bauta masa sannan ya san dokokin Allah na dole da na haram yana kiyayewa ce wannan shi ne ya fi kowa sannan al'alim billahi laisa bi alimin bi amrullah suka ce allazi ya Allah wala ya alamun hudu da gida. yana tsoron Allah amma fa bai san dokokin Allah ba bai san mai Allah ya wajabta mashi ba amma kullum shi a sunkuye to wannan fitina ne domin zai yi abin da yake ganin daidai a hakika ba daidai ne ba kuma zai auka ma abin da ba daidai ba yana zaton daidai ne sannan na ukunsu العالم بأمر الله ليس بعالم بالله وتولي يسندوكوك الله مي الله يوجبك يا سني مي الله يهنا يا سني أما ولا يخشى الله عز وجل بيت عن الله سبحانه وتعالى ما لم يسكت تسوني فدى يوا سوكم نفرقا سوني أنك أنك malamin da ya san Allah ya san dokokin Allah kuma duniya ba ta ruɗe shi ba ba shi cikin ajandas ba ta cikin ajandarsa kuma ba bukinsa ba kenan Allah ya nufa da na shi da su amma ‘yan kaɗan ne shi kuma na ƙarshen aka ce sun yi yawa sun yi yawa wani magabaci yana faɗi cikin hikima wa alimin bi ilmihi lam ya'amalan ma'azibin min qabli ubadil wasan malamin da yayi ilimi tari mai yawa amma bai yi aiki da ilimin ba to shi za a koma ma azaba kafin abuja karanta hadisai Allah ya kiyaye mu ya kare subhanahu wata'ala sai inna Allah azizun lalle Allah mabuwayi ne yana da izza cikakkiya yana da kuwa marashin kama kuma wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi Allah subhanahu wata'ala duk wannan sifa da ya dauka kuma gafuru mai yawan gafara ne ni wasu maghfira domin siga ce mubalaga yana gafarta zunuban bayi gaba ɗaya in sun tuba min yawan zunubin ko yaya take Allah kan sutura ta jama'a ku duje mu kowa ya duje ni to ka dubi kanka yanzu da Allah zai fallasa ya za ka ji ba gane ba na ce da Allah zai fallasa ya za ka ji shi da wani ba zai sake zuwa nan ba a tona asirin duk aikin da ka yi a ɗaga mana yanzu nima a ɗaga nawa Shi da kujerar ba za ta sake ganina ba lakin bi kufranin Allah wa bi fadlihi wa bi rahmatihi raha. Allah ya rufe zunzan ahsan bina an al la tafu bayan an rufe ba a gani kuma ba a jin tsoyin zunubin mu saboda yawan gafararsa me yasa la'allana natubu ilayhi fa yatajawazu anna fatan mu tuba shi kuma ya ce an ɗaga mana kafa an yafi ya ibadiyar lazina asrafu ala an fusihin la taɓina tuni rahmatullah inna Allah ya bikin zunuba jami'a ya ku bayina da kuka cutar da kanku kuka zalunci kanku kuka saba mani wanda yake wajabta a azabtar da ku kada ku yanke kauna daga rahman Allah ta'ala Allah yana gafarta zunubai gaba daya da duk wanda ya tuba ko da zunubin ya kai matakin shirka Allah subhanahu wa ta'ala yana yakewa in kuma bai kai shirka ba ka mutu kana yi to al'amarinka ya koma ga mashi'an ubangiji insha'a. غفر لك بفضله وعفى عنك وإن شاء جل جلاله عذبك بقدر ذنوبك والغفران لفضله والإقاب بعدله ولا يظلم ربك أحدا نعم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور to Allah ta'ala ya abaci malamai ya yi bayanin su kaɗai ne masu takawa kada in ka zauna baka neman ilimi ka yi hasara domin aljanna masu takawa ce inna ma a tilkal jannatin lati nuritu min ibadina man kana taqiya to yanzu kuma sai yaban su yake yi jalla jalaluhu a ce Allah na yaban bawansa ai iya daraja ta tsaya ne yana cewa innal ladina yatluna kitaballahi lallai waɗanda ke karanta littafin Allah jalla jalaluhu alƙur'ani suna karanta shi suna tadabburin shi bayan sun itiƙanin lafuzzansa sannan suna ƙoƙarin su gane ma'anar saƙon da ake gaya musu kuma suna gaskata duk abin da ya zo na bayani da ƙistoshi da labaran da alƙur'ani ya bayar sannan a ƙarshe suna aiki da hukunce-hukuncensa waɗannan su ne muminai ahalul ilimi na gaskiya to su ne Allah ke yabo a nan bayan ya ambace su a ayar da ta gabata to irin waɗannan bayi su ne suke samun rahama da tsira da jin kai kan mu manta akwai wani hadisi da abdurrahman bin salma ya rawaito a game da matsayin sahaba da karanta alkur'ani haƙa tilawati yana cewa haddasuna man kana yuqri'una alqur'ana min ashabin nabiy sallallahu alaihi wa annahum kanu yaqtari'una min rasulillah sallallahu alaihi ayat فلا يأخذون في الأشر الأخرى حتى يتعلموا ما في هذه من العلم والأمل قالوا فعلمنا العلم والعمل يساء الله يبيض يساء الله يبيض عبد الرحمن يكي cewa ما لمن صحابة suka koya mana القرآن suna ce da mu su a wajen manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a gabansa suka koyi ƙwar'ani kuma aya goma kacal ake koya musu wannan aya goma ba su tsallake shi ba su ƙara wasu ayoyin a ta yi ta'allamu ma fi hazihi min al'ilmi wal'amal sai sun san ma'anar ayoyin ilimin da ayoyin ke kunshe da shi durus da ayoyin ke kunshe da shi fawa'id da ayoyin ke kunshe da shi to in sun sani kuma har yanzu ba sa ƙara wata aya sai sun aiki da shi kajin ayyar eh, nan ne malanta take na gaskiya qalu sahabbai sukan gaya wa waɗanda suke koyawa ƙur'ani cewa fa alimna ilma wal amala haka muka yi gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam muka koyi ilimi tare da aiki tare da aiki ba haddan lafazi ba ba tilawan kalmomi ba ba sura ba aya goma ba a tsallake ta sai an fahimci dikin-dikin me munasabar saukar da ita a ina aka saukar da ita menene hukunce-hukuncen da ke ciki sannan a yi aiki sannan a ci gaba a ƙara wannan hadisi imamu ahmad ya fi iya waito shi a mujalladi na biyar shafi na da goma, haka muke إنما يخشى الله من عباده العلماء كما سوني سكي كرنت لكاكن الله حق تلاوته الله يكي يبنص أنا كما ذا سفوتنس وأقاموا الصلاة سوني ودن سكي سيد صلى wato suke yin ta a karin lokacinta inna salata ta na ta'alal mu'mini na kitabun mawkuta an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yake cikin sahihul bukhari ayyul a'mali afdal qala as-salatu li waqtiha wa fi riwaya fi waqtiha rukunnanta sharuɗanta farallanta sunnoninta mustahabbanta suna iya iyawansu kuma suna nisantar duk wani aikin da yake zai taɓa darajar sallarsu a dunkule sun bi umarnin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da yake cewa sallu kama muni usalli ku yi sallah tankar yadda kuka ga ina tawa sallah ta uku wa an faƙo mimma razaqnahum su ne waɗanda suke ciyarwa suke ba da dukiyarsu dukkan nau'in dukiyar da Allah ya azurta su da shi suna ciyarwa daga abin da muka azurta su mimma asalin sannin sannan ma malaman tafsiri suna cewa min din tabi'idiyya ce yani min ba'dhi ma razaqnahu shi in din nan ana duban shi ta fuska biyu akwai na dole zakka kula da iyali ciyar da iyali wajibi ne mai gida don wani bai damu ba ko ya ba su ko kai ya ba su ko ya ba su abinda ba zai isa ba ya ce ku yi dabaru dabarun ne za a yi abincin mutum uku ka ba da abincin mutum daya ka ce wai ku yi hikimanku ai mata akwai hikima ka zalince su dai matakan kana da abin da za ka ba su liyunfiq zu sa'atin min sa'atihi wa man qadira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifu Allah nafsa illa ma ha. to sannan ciyarwa wanda ake fatan ka ciki ba ma na dole ba ba zakka ko ciyar da iyali ba ko haƙƙo zaul turba, talakawa masakin aitam amil duka taimaka masu liwajhillah to duk wanda yayi haka yana cikin waɗanda Allah ta'ala yake yabo innama nufi'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala shukura inna na hafu ne rabina yawman abusan kamsarira natija fawakahun allahu shara zalikal yau walakahun nazaratan wasu rura ha mun ta halgaya fa waje za su jima sabar yannatan wa'arira domin ibon dukiya a sadaukar a kiyar wallan fi mai haƙuri. ta sai mai aka ce wani ɗan uwan shi ya yi mashi wa'azi kasan mai kuɗi bai da aboki sai mai kuɗi don ka je kana yi mashi wa'azi sai ce kana son abin hannun shi ne to mai kuɗi ne irin shi ya yi mashi wa'azi ka da zaka mai ya laushi ya ce bana dai za a yi nawa ne aka ce ɗaya bisa arba'in da ya zauna ya sa aka yi lissafi aka yi lissafi aka yi lissafi ya ga biliyoyin da zai fita sai ya buga ma abokin waya cewa ne tsakani da Allah wannan madindin kudin ba zan iya badawa ba kai dai zan yi iya kokari na oh kaga yayi takawa kenan zai iya kokarin shi ya mata haƙƙin Allah dan wanda ya karyata zakka ma Allah ya kira shi mushrik fawailil lil mushrikin alladhina la yu'tuna zakata to kuma in sun tashi ciyarwa sukan yi dukkan yanayi ko su dubi yanayin da yafi dacewa sirran wa alaniya eh yani khufiyatan wa jahra duk suna yi ba wanda ya sani sai ya sunko maka miliyan sai ka ya gari a yin kai in ji bakin wani ya ce na baka wani abu suna a lokacin da sirrin shi ya fi wa alaniyatan kuma sukan yi a kuru-kuru kwalo-kwalo a lokacin da bayyana wani ya fi sukan tajitin ɗin me ya fi ne tana iya yiwuwa an tara mu alhazan Allah ana neman biliyan goma za a yi ma'addini aiki kowannenmu mu goma nan muna iya ba da biliyan biyu ko uku kowannenmu amma kuma akwai marwata a cikinmu ba zai ruwa a taru a zama ɗaya ba sai ka tashi ka ce to ni na ba da biliyan biyu saurana na ji kuma kowa ya san matsayinsu kaga a wannan mahallin alaniyatan aula min al-israr ka bayyana anan ya cika afita madaman manufanka abinda muke faɗi zuciyarka tana cike da ikhlasi saboda haka ja'iz ne ka ɓoye a inda ɓoyewan ya cancanta kuma ɓoyewan ya fi kama da ikhlasi ya fi kama da ne a jamuriya a inda kuma ya cancanta akwai hikima ta bayyanawa kuma kai kana yi don Allah ne to kakka ɓoye don ka samu abokan koyi don ka sami waɗanda za su yi koyi da kai Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa in tubdu sadaqati fa ni'ma hiya وإن تهفوها وتؤتوا الفقراء فهو خير لكم wato inda aka samu taswiya dukana da ihlasi amma babu wata hikima na jawo hankalin wanda baya yi ya gaba ka kai ya shi ba a arzikin dukiya amma kayi abinda ko a mafarki bai tunanin zai iya kaga ka zaburar da shi to idan aka samu taswiya ba wannan to ka ɓoye ya fi ya sa Allah ce in kuka bayyana da sadakarku da kyautarku to ma dalla da ita amma in kuka ɓoye kuka ba mabukata fa huwa khairul lakum ɓoyewan ya fi alkhairi gare ku shi ya malamai suke ma bambanta sadaka da zakka aka ce zakka ka fito ka bayyana kuma a zuciya ka tsarkake manufa domin duk addini ba ihlasi zai zama haba'an mansura ala lillahi dinul khalis sadaka wanda yake na gama gari na ihsani aka ce ka koye yafi sai fa in wancan manufa zai sa ka bayyana shine ƙarfafa gwiwan wanda bai ninya ba sai ce shi ma nima na ba da ka ba sai na kusa da shi ya doyi da ta a yake kaka yajin kunya mana wannan ai matsayin yaron ka yake ya ba da biliyan sannan kai ka ba da dubu eh, dari kaza subhanahu wa rana ya yi da masu goye sadaka amma fa da ihilati yana cikin waɗanda ake sa su a inuwar ranar da ba inuwa in ba ta Allah ba ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم ماذا شماله ما تنفق يمينه wanda yake sadaka mai sunan sadaka ba muna sadaka ba ha to ko zakka ne ka fito da ita kana raba ma mutane dubu ɗaya ɗai to dubu ɗaya saboda Allah ga magidanci me zai yi da ita me zai da ita saboda Allah gwangwanin mai gwangwani nake cewa ba kwalaban mai ba nawa ne gwangwani gwangwani na madara na man gyada nawa ne dari nawa dari biyar da hamsin toto wani magidanci ne gwangwani biyu zai ishe shi dafa shinkafa a gidan shi sai inda ga kai sai matakka wani dan ya juya kwalba ɗaya a gidan shi ba a san ma sai dai a ci har da hakuri to ka ba shi dubu ɗaya kana mamaki ne dan an juya kwalba ɗaya a shinkafa da wake sai dai a ci ba za a ce ta ji mai ba hmm? to ka ba shi dubu ɗaya ya mene da ita bayan ana son ka ba shi abin da ba zai kwaɗayin a sake ba shi ba kai kuma kakka zama sauna a baka dubu ɗari biyar ko miliyan ɗaya zakka ka je kai kasafi za mu ci rago lokaci kaza za mu ci kajin turawa lokaci kaza za mu sallami tuwon masara har sai lokaci kaza a gaba ka san ajin da kake yi ba kai ma ya kamata ka zama hajju wala ta wata ha a amwalaku <laughs> ina fata an fahimta ai hikimar kai ma baɗi a ce kayi arzikin da za ka ba wani ba shi kenan ka miƙe ƙafa ka cinye kana kuma sauraron baɗi ya sake ka maka a zai in ta zuwa ga wani ne mai hankali ba kai ba abinda ya waje ba kenan ba ma ya kamata ba to duka waɗannan abubuwa da bayin nan suke yi yanzu na tijaratan wata fatauci kasuwanci suke so su kulla tsakaninsu da mahalicinsu jalla jalali eh suna fata suna neman su kulla wata kasuwanci ne mai riba wadda ba a tasgaro a cikinta ba a hasara a cikinta sai dai riba lantabur kasuwancin da har abada ba za a taba samun mene tasgaro ba Allahu akbar Allah ka amince mana Allah ka amince mana zuna tijaratan lan tabu ay lan taksida wa lan tabsida subhanahu wa ta'ala ya karantar da mu a ayoyi da yawa ya faɗaitar da mu a irin wannan kasuwanci a da ciki akwai wanda yake cewa hal adillukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim fadaitarwa kenan tashwik tashbih kuna son na azaku na nuna muku wanda in kuka tsare dalilin wannan Allah zai tsashe ku barin azaba mai raɗari na farko tu'minu na billahi wa rasulihi ku yadda ku yi imani ta gaskiya da Allah da manzansa Nabi biyu wata jahiduna fi sabilillah ku ɗaukaka kalman Allah dan Allah ba don neman suna ko shufara ba ko wani abu na daban da me da amwalukum wa anfusukum da dukiyanku da rayuwarku kaga aka kaddamar da dukiya akan mene rayuwa zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamuna to yi haka ya yafi maku alkhairi in kun sani ku yi rigirgen yi saboda ne na ɗaya ya fitar lakum zunubakum dukan mu'ustazan zunubai ne eh, shiyukul ma'asi to duk zunuban mu sai Allah ya ce mana sai ya gafarta mana sannan ya mana wani tagwamashi wa yudkhilukum jannatin da shigar da ku wasu gidajen aljanna ta min tafi al-anhar wanda duk wani kayan sha wanda ka sani na daɗi zuma ne madara ruwa da tatsa-tatsan 'ya'yan itatuwan nan da ake sha ko wasu ma an sa masa chemical to na aljanna dan asalin ne duk akwai yana gudana nahar ne ba wai za a baka a ɗan hutu ba ne ko a jarka ko a tanki a tekunsa kake da shi a gidan tekun madara tekun lemun zaƙi na ruwa tekun abarba na ruwa tekun ayaba na ruwa tekun mangwaro na ruwa tekun zuma na ruwa ga kuma ruwan ba irin na duniya ba shi ma <laughs> nan yana ta da mu abinda Allah yake cewa saboda haka gaba tsaye za ka ga abin da baka taɓa tsammani ba abin da tunaninka bai taɓa kaiwa gare shi ba allah ya tattale ta ga bayi don haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa allah inna sul'atallahi baliya a ah, malam wannan haja ta ubangiji fa tsada gare ka ala inna sil'atallahi galiya. za ka iya saya da dukiya ne da rayuwa ibn al-qayyim Allah ya ji kansa yana faɗi cikin nuniyarsa ya sil'atar rahmani latti hasisatan bal anti galiyatin alal kaslani hajar Allah ba sauki gare ki ba ba arha gare ki ba kina da tsadan gaske ga masu kasala to ramadan ya tashi ya shigo yaya ka gani za mu zama rana bacci dare kallo koko azumi da rana da jihadi aiki ka daɗa jin ƙarfi da fawa duk jihadin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam majiyawa da a Ramadan aka yi su badaru su uhudu su ahzabu malam mafi yawan jihadi manzon Allah a ramadana aka yi ramadana laysa bi shahri haslanin wadda aka hajar Allah wannan ciniki da ake kullawa ba na masu kasala ba ne tana da tsada idan ka yadda ka sayar ka ciyar da dukiya ka ƙulla cinikin tsakaninka da ubangijinka to shi kuma ya ce ya yi maka haka ne liyoci yahun ujurahu wannan lamma littali wato dalilin a ce kai hakan ka shiga kasuwancin don a cika maka sakamakonka a baka ladanka maufu kamil la naqis haka Allah yake so shi yasa yake al-asharatu bi ashri amsalha idan ka yi aiki ɗaya na lada to sai a ce a nunka goma daga nan ila saba'i mai ake zo'ice a ta nunnunkawa har zuwa mene 700 ihlasinka in ya bunƙasa akan aikin sai kuma a ce ila a fa'afin kasira a ta nunnunkawa ba adadi sai allah ya sani ba ka san wannan liwatihim ujurahum kaji ba ashe kai ana maka aiki ka danna kudin mai aiki Ka kaga alhajin Allah bai san adadin arzikin da Allah ya mishi ba amma bawan Allah ya yi yana aiki kudin shi dubu biyar amma ya hana ga Allah ya ce in ka yi abin da na ce ni zan biya ka ladan aikin liwafiyahum wujuhahum to ba biya ba bayan an biya ka dole wai zai da min fadli na biya ka ko to zan ƙara maka daga wani abu na alfarmata to shi kuma abin alfarman yana iya zacce abin da yake na wajibin ka yi aiki ne za a baka dubu ɗaya sai aka baka dubu ɗaya sai aka ƙara maka dubu tara aka ce ya kamata ka tafi da goma sai aka ce kai dawo ya kamata ka tafi da dubu saba'in ne kai da ka cancanci dubu ɗaya sai aka ce dawo dawo bari a yi ta baka a yi ta baka a yi ta baka bila adadin kaga wa yazidahum min fadli a hadisi sahihi annabi sallallahu alaihi wasallam yana ce kullu amali gini adama lahu alhasanati bi ashri amsalha ila sab'i mi'ati dhi'fin ila at'atin kathira illa saum fa innahu li wa ana ajzi bi duk wani aikin da dan adam zai yi shi yake makansa in a ahsantum da anfusikum in kai mai kyau to za mu baka goma maimakon ladar daya in muka ga niyyar taka da ihlasin ya ya bunƙasa za mu ninninka zuwa 700 idan muka ga abin naka ya kai muntaha to za mu ta juya muna ninka maka muna ta ninka maka amma ban da azumi yanzu za ka gane ba ƙaramin falala allah ya yi maka ba ya kawo ka ramadan yanzu kana azumi manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ban da azumi allah ya ce ban da azumi don hadisun kudusi ne allah ya ce azumi na wane ba cikin wannan sahun ninkin yake ba ni zan yi sakamako na mai daraja mai matsayi mai alfarma a matsayinsa na ubangijinmu a ga wannan kuma sai abin da ka gani kana azumin koko bakinka ke azumi don wani shi azumi ya san shi a yaci kada ya ci ne kada ya sha kada ya wasa da iyali amma cin amanan tana nan yana yi zage-zagen yana nan yana yi kallon mata a titi yana nan yana yi yana kai ina ma dai za mu buɗe baki da waccan ka buɗe jahannama ko? ko bai buɗe ba na ce ko bai buɗe ba ko azumin ya buge ku ne <laughs> ka gani? shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa rubba sa'ini laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atash yawa mai azumin da bai da wani sakamako a azumin sa in kaɗe da kwankwadan yunwa da kishi ina hu gafurun wakil shakur Allah subhanahu ta'ala mai yawan gafara ne mai yalwan gafara ne amma fa ga wanda ya tuba Don kaka ji ana Allah mai gafara ne kana zunubi kana ƙara zunubi ka ce ai Allah mai gafara ne tub ila Allah tawbatan nasuha Allah kuma ya gafiru dhunuba jami'a sannan wani abin sha'awa shakuru Allah mai godiya ne in ka yi dan kaɗan shi kuma ya baka fili in ba Allah bane ki wannan yi aiki kankani ya baka lajen aiki mai yawa bayan ya baka mai yawa kuma ya ƙara maka daga falalarsa kamar yadda muka yi bayani ba da daɗewa ina ma'aikata akwai ma'aikata wakuli imalu fasayar allahu a malaku kawai allah na gani hal jaza'ul ihsan illa al-ihsan in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum fada. ina ga a wannan aya ta talatin za mu dakata da izinin Allah in Allah ya kai mu gobe mu tashi aya ta talatin da ɗaya Allah ka amince mana Allah ka sa muna daidai Allah ka ansa daga gare mu wa subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله آمين آمين نعم أنا